I am a Muslim and a I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat so that we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهون إلى رسالته من بيت السماء ومن نور الشمس والنهار فقام بتبليغ الرسالة وآلاء الأمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من ابتفى أطلبا واتبع سبيلهم إلى الدين وراجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين جزير بوت رمضان جرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا تجريه إلى ثلاثين دبير yayin daidai da wato ashirin da biyu ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha biyu A mana cikin tasirin al'ur'ani a tsoron al imrana a cikin tsura ta uku mun tsaya a aya ta ɗari da ainihin wato 64 za mu tashi ana ta ɗari da 65 ban sani ba kuma na aminu yana da ainihin wato sanarwa ko Allah ta ala kinu za ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين أجل bayan da aka dawo daga yakin kudu ne Allah ta'ala ya kawo cewa sahabbai sun zauna suna tattaunawa cewa ta ina ya aka a yakin badar Allah ta'ala ya ce mafi su amma kuma a yakin kudu Allah ta'ala ya rusa su Shi ne a awalan ma asabatkum musibatu kada asabatu mislaiha kuntum anna hadha ta ina wannan karewar ta zo mana Allah sai ke kulgo min inda an kusa hmm. wannan musibar karewar ta samu sababi ne daga gurin domin inda za Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala yana da iko akan kowanne irin abu mun ba da wasu bayanai wanda suke da alaka da mu a jiya sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa guda biyar yace in al'umma ta yi sai Allah ya mata abu biyar kuma ba zai daina mata abu biyar ba sai ta daina abu biyar ya ce babu yadda za a yi alfasha ya yaɗa cikin al'umma zina luwaɗi irin waɗannan manya-manyan laifuka in dai suka yaɗa cikin al'umma to sai shi kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai yaɗa al'ummar haka ba matakin farko Allah sai ya tashi wani za su ma a cikin ta alhamdulillah a Najeriya babu wata banna da ta taɓa tasowa ke sai an samu malamin da za su wa'azi a kanta idan aka tashi aka yi wa'azi mutane suka ƙidi Wannan Allah ya ce illa fa shafi yi mutsa'u annoba sai ta dando cikin al'umma kuma annoba dama idan an ce annoba ba wai kwalara zawo da amai shi kaɗai ne annoba ba duk wata musiba da za ta zo ta yayi birayukan mutane da yawa ta tafi da su ana ce musu ainihin wato annoba wani bala'i ya zo a ce nan an sa sau an yayi rayukan mutane 200-300 an yi gaba da su annoba ne wani bala'i ya zo a ce musu sun sun takashe wasu annoba ne kuma wannan laifin yana daga cikin laifukan da yake generate in Allah ya kawo irin wancan bala'i yana daga cikin. sannan ya ce bayan wannan bala'in da zai zo ɗiba na ya kan mutane yana tafiya da shi sannan abu na biyu ana siya danno cututtuka cutar da baka taɓa ji ba a da sai ka ji ta sakamakon yaɗuwar albashi al'umma ta yi wannan shi ma Allah ya mata wannan kuma kowa ya san haka sannan yake babu yadda za a mutane su tauye su ce da da ma'auni ba sai sai Allah madaukakin sarki ya sarrafe su da ɗawainiya mai yawa kowa ta kanta kore su shine wa shiddati da mauna Allah sai ya jarrabe su da ɗawainiya a kalla ka gani yadda ake tattauya abubuwa sai ya jarraba al'umma da ɗawainiya mai yawa shi ne shiddati da mauna sannan da fayu sannan wa jawar a alaihi da kuma zalunci shugabanni a kansu haka ne ya ka je ka duba kowane mataki tun daga matakin sai da masu matakin menene bai gada kafin tallo gwamnati wani ɗanyo kudu da suka ƙananan sa ruwa ruwa sama a sama suke mai tumatar ya sa ƙananan ina a ƙasa manya a sama mai dankali ya sa ƙananan ina a ƙasa manya a sama gidan mai cuta ko kuwa in ka je gidan mota tun daga gidan mota a tushe ka makaniki a tushe ka in ka ce kai dan keke da keke ne sai kun kamu da makanikin wurin kayan da an je gurin akwai yaran da zima mai kaya ko kafa ya dan dan kada kafa haka shi ne sai da kayan ya san abin da yake ne so na kana a cire masa naka kuɗin zai je ya dawo zai ba baka isa ma dole sai an wanka in ji al'umma ta haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai jarrabe ta da fari da ɗawainiya mai yawa sannan ya jarrabe ta da shugabanni a zalimi yanzu al'umma a yi wannan kowa yawa ana ta buga misali na ce karamin yaro yadda za ka ba shi yara dubu goma guda biyar sababbi wanda ka san kullum da suke da aboki ka ce gashi ya ɗauki biyu ko uku ya ba abokin sa shi ma wancan abokin da shi gaba shi kun ba za'a ba to sai ka nemi shi wannan kasan bai ya sai a abokin ba bai ma san da labarin yanzu ba kwanan nan ba aka ba wani ba cikin ramadanan nan ka shinkawa ta samu abin a kawo shinkawa sai ta jiya ta zama gero a wani aka ji da kyau kawo a kai da an faɗa mu an ce shinkawa na kawo ita ce ɗaya eh, su ma yawan lafi shinkafa a kawo ta amma ni sun rasa yadda aka yi kamar su dawo shika ya ce to Allah ya kawo za mu da shinkafa ce ga ta zama yi wallahi tallahi shika da ta ma mai rayuwa wallahi wannan yana daga cikin matsalolin mu kuma su mutane kullum idan za su zo wa'adi so suke akwai wasu mutane da suke jin haushi so suke in za su zo a in sun zo ka tattaki mutane shi kan bara a tashi alhamdulillah ayin wani ya ci uwan sallahi na har kuwa zai mun ci uwan shi wallahi Allah ya sa mu dace to wannan shi sannan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu yadda za a al'umma tana da kuɗi ta hana zakka yace sai Allah ya rike ruwa daga sama in ko zai saki ruwan to zai kwashe albarkar da ya kamata sai an samu abu annabi su walau daga ha'in ba dan dabbobi ma ma lakkuban ma mara'i yanzu ku je ku tambayi masu harkar noma mafi yawancin gonaki yanzu muka amfani da takin zamani wani ma ne. da kuma ba haka aiki ba bola da in ka ɗiba ka tattara ka je gona ka zuba sai ka sai ka shuka to zakka da yawa shekaran jiya cikin ramadan sunan masu bayan allah suka kira ne kayan su da waye da kuɗin da ke kasa muka lissafi miliyan wani da in kai a kai ta musu su arba'in sai ga shi kuɗin zakar dubu ɗari da ashirin da in kai shi ma mutum ya aka wata lashe kuɗin ba na tsaye ba yawa amma kuma ka yake gagarar mafi yawancin masu a ga mutum yana da miliyan ɗaya a shekara ba zai iya cire naira dubu ashirin ba haƙƙin Allah ya rike naira dubu ɗari tara da tamanin ba dole aka rike naira mutane daga malakin eh da a ciki na wahala amma shi ɗan ina ba zai bari ba to masu zaka duk wanda suke da dama ta yin zaka mafi yawanci sai rike kuɗin sun da ba wata hukuma da za ka zo ka ce sai ayo sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa babu yadda za a yi al'umma su warware alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah yace sai Allah ya ɗauko makiyanta ya ɗora a kanta su ƙwace sashen abin da ke hannunsu akwai abin da yasa nake ta faɗa muku na isa da zarar wani abu ya fara an ce an je an kashe wani an sa bom an tarwa da kaza sai a kaga an ruɗe ana tunani la ilaha illallah ina manyan arewa ina kaza kaza kaza to su kowa ya kai yanzu ba sai da mulki a hannunka za ka yi wani ba in ba mulki a hannunka da kamo ka ba kare ganin bayan ka za ka yi to ba mulki inda ba mulki ne da manyan arewa za ka ma kawai za ka koma ga Allah ka koma ga Allah wannan ita ce gaskiyar magana sannan yake su kuma shugabanni babu yadda za a yi suna da dama ta yin hukunci da littafin Allah su ƙi kuma su ƙi fifita abin da Allah ya saukar sai Allah ya sa rigima tsakanin su wannan ya kai wannan hajji ya kashe shi wannan ya kai wannan hajji ya kashe shi haka za a yi shi yasa sai ka ga haka shugabancin ba a mun shi kana tunanin in ka hau ya za a kare ko kana kai ka mutu ko in ka sauka ka mutu a kare wannan yana daga cikin matsalolin da ke biyu ba Allah ta'ala ya samu dace wannan yana daga cikin shine Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum abin da ya same ku yawmal jama'a jama'ani ranar akwai kungiyoyi guda biyu Allah sai ki fi iznin lahi da izinin Allah kuma Allah ta'ala ya yi haka ne wani ya alamar mukuni da zan ya san masu imani shi ne malamai suka fi da Allah ya ce wa ma a asaba kun yau man tiqal jama'ani aljama'ani bangarori guda su ne bangare na masu imani da bangare na kafin ai firarukum bayna idi adurukum gudun da kuka yi a gaban makiyanku wa qatluhum li jama'atin minkum da kuma kashe wata jama'a da take a cikin ku wa jirahatuhum lil da sannan aka yi wasu rauni kana bi qada'illahi wa qadarihi wannan da hukuncin Allah ne da kaddara wasa amma wala wal hikma fi zalika Allah yana da hikima wajen gudanar da duk abin da domin dama a cikin sunansa alhakimu ne na farko kowane abu shi yake hukunta shi wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sayyidul hisab sannan kuma bayan shi yake hukunci sannan kuma shi yake sa kowane abu inda ya dace a kashi saboda haka ce ya zama to sai Allah ta'ala sai ki wani ya adaman mu'minin kuma Allah ta'ala ya yi haka ne don ya san masu imani shi ne ai da sabaru wa sabatu ainihin wasu walam ne su zanzaru masu imanin nan su ne wanda suka yi haƙuri suka tabbata ba su girgiza ba saboda kawo harin ainihin wasu makiya وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم نعم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله تعالى يكتمون يا حكا لولي ألم الله ولي ألم الذين نافقوا dan masu munafikai su bayyana wakila qila lahum idan an ce masa ta'alu qatilu fi sabilillah ku zo ku yaki man addinin Allah ya daga a wani fa'o ko kariya ko saboda ainihin wato garin ku qalu fi tilawna alam kitalan lattaba anaku ai mu da mun san cewa ma yaki za ku fito da gobe ba Allah ya ce hum su munafikai للكفر كافر يوم إذن أولنا لنا أقرب منهم للإيمان sun fi kusa da kafin fiye da masu imani ya ƙoro da bi afuwahin suna faɗa da bakinsu ma laisa fi qulubihim abinda ba shi bane a cikin zuciyarsu wallahu a'lamu bima yaktumun Allah madaukakin sarki dama ya fi kowa sanin abinda munafikai suke koyewa a zuciyarsu sabanin abinda suke bayyana a mutane wannan ayat da Allah ta'ala ya ce wal ya'lam na nafaqu domin Allah ta'ala ya san inda suke ainihin wasu munafiqai su ne jama'ar Abdullahi bin Ubay bin Salul shine waqila lahum idan an ce masa ta'alu ku zu qatilu fi sabilillahi ya idan addinin Allah ya daga a wani faɗo ko ku kariya akan ku shine ainihin wato wato eh, وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني بذلك اصحاب عبد الله بن ابي بن سلول abinda Allah yake nufi da wannan shi ne abokan Abdullahi dan Ubay dan Salul alladina radaqu ma'ahu fi asna'i tsari. wanda sai da aka fita shi suka dawo tare da shi a hanya wasu mutane kuma suka biyo su wanda yake su suna da imani amma yaudarar su aka yi yuharridunahum ala al-iyad wal kitab wal musa'ada suna kwadaitar da su kasu tafiya ne su koma gida kuma kasu taimaka mu wannan yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato zai shi ne wakila da mun ta'ala wa qatilu fi sabilillahi ay li ajli dinillahi wa ta'atihi idfa'u an ahlikum wa halikum ku zo kariya mana akan ainihin wato ko da saboda iyalanku ku yaki za ku yaki saboda addinin Allah ba qalu sai launa a da adamu inda mun san yaki za a tafi da ba ai latta ba na ku da ko biyo ku gumi ba sa'ad bin mu'az yake cewa qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يعني a خرج إلى قرود في ألف da من أصحابه لو قتلنا من الله صلى الله عليه وسلم هيك تياك وقود يا كده مثل دبودة بسكين صحبنا حتى إذا كان في الشوق بين قرود madina. sai da ya yaji wani wuri ana ce masa shawar tsakanin Uhud da Madina in ma hada annu Abdullahi bin Ubay bin Salul shi sulusun nas Abdullahi dan Ubay bin Salul sai ya raba mutane kwashi ɗaya bisa uku su yi dawo da su da ya yi ainihin wasu ya dawo da su lokacin da ya dawo da su yake cewa wallahi ma da zai alama na kwafiru an kusa na hagula ayyukan nasu yake ba mu sani ba ya dama a zama za a kawo mu nan gurin mu kashe kawo kan mu akan me فرجع بمن تبعه من الناس من قومه أهل wa وأهل الرجل wanda suke ma'abuta munafunci da kokonto a zuciya akan addini sai suka biyo shi wattaba'ahum abdullah bin Amur bin haram abu bani salima wani mutum ana ce masa abdullah bin Amur bin haram dan uwan ainihin wato banu salma ya biyo su yana cewa ya ko mutane na wa hukumar ba. ina tunatar da ku allah kada ku tabar da annabinku da kuma mutanenku inda ma hadara min aduni kuma a lokacin da an yi wato mulkin ba su ainihin wato halatu qalu shi suka ce launa alam annakum tuqatiluna ma aslamnakum ai da mun san cewa yaki za ku tsala ko biyo kuma ba mu ba walakin la nara an yakuna kitabu walamma sa'asu alaihi lokacin da shi wannan mutumin ya ta kokarin ya ja hankalinsu suka saba masa wa abu suka ƙi ɗallazin su rafa annu suka fi su sai sun juya sun koma gida ƙala sai shi abdullahi bin amur bin hafi yake cewa abu ada kuma allahu a ada allah allah ya nisa da kuma siya allah fayyasta ganin lamu an kun dama allah makwabcin sarki ya wadatu da ku manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci gaba da shi da wannan suka rai kaga a ce misali kun fita ku dubu na fita biyar dama can ne sun kifo yawa ana nan ana nan sai ci an zarge mutum ɗari uku a cikin an ba ku ɗari yau akwai kashe gwiwa ko babu wannan ba wani daga nan ma shi ke nan ya samu matsala ba zai iya ba da shi yasa kullum al'ummar musulmi ba ta cin nasara da yawan su ko da ƙarfin su ana cin nasara ne gwargwadon yadda ake da alaƙa da Allah yasa Allah ya yake kan minka a cikin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma asali so da yawa ka iya samun fi'a ɗan kaɗan ta rinjayi jama'a da yawa da izinin Allah saboda Allah ta'ala yana tare da masaba da haka wa'annan mutanen malamai suka ce su ne wato abdullahi bin ubay bin salul da ainihin wato sahabbansa wanda suka juya daga ainihin wato yaƙi kuma Allah sai ce hum su munafikai للكفر يومئذ أقرب منه للإيمان sun fi kusa da kafirci fiye da dama masu imani wato da munafukai da kafirai ga ɗan uwan juna ne kuma yana so ku ɗauki wannan a matsayin ma'auni dukkan aƙidar da take da alaƙa da munafunci za ka ga tana da alaƙa da kafirai kuma duk aƙidar da take da alaƙa da munafunci to sai kaga ba za ka rasa ta alaka da kafare ba ko kuwa hum lil kufur yawma idan aqrabu minhum min iman kuma ko yanzu a Najeriya ba kalla ku kai wani aqidu da suka fi kusa da kafirai fiye da masu imani Na haka dukkan aqidin da kuka gansu sun fi kusa da kafirai fiye da masu imani to alama ne cewa dukkan wata sifa ta munafikai ta tabbata a kansu هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان mutanen da yanzu ka kalla a zahiransu a aikace aikinsu yana nuna sun fi alaƙa da kafirai fiye da musulmi to wai kuma dan renin wayo su ne suke hukunci kansu a ban annabi suke musu da ba eh, yanzu a tarurrukansu an fara idan an zo taro a tarurruka a zo ana haɗaka irin shiga ta kiristoci ko ba'a da kuro a daddaga a nuna irin jitse ne ya gayyace su maulidi su ma su bi haka ake hulun kukuri yau makin an tsarabu mu da imani sun fi kusa da kafin tafiye na masu imani kuma na tabbatar muku ku je kusa ku aji idan za a yi wani abu na rubutu na al'ummar musulmi a ƙasar nan lillahi da jila ya illa wannan aƙidar shi ana alƙaidar ta nan za a rubuta tarihin duniya ya nuna duk inda ka za a ƙidar shi'a tana da ƙarfi to ba ta yin ƙarfi sai idan kafirci yana da ƙarfi duk lokacin da kafirci ba shi da ƙarfi a duniya to shi an ci baya ƙarfi shi yasa saboda su gina aƙidar da kowa za su yi haɗa kai kuma da kufuri yau ma'ir da aka rabu min nan iman sun fi kusa da kafirai fiye da fiye da masu ainihin wa imani Allah ta'ala ya shirye da mu Allah yake cewa ya na bi afwahihim suna faɗa da bakinsu zai ta fi qulubi wanda ba shi bane a cikin zuciyarsu wannan gaba tana da alaka da aqidar ta iya ko ba ta ce mutum ya faɗa maka abu a baki wanda kuma ba shi wani a zuciya mutum ya zo neman aure a ce kai tana da aqidar zabi sabai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaje aiki shi ba ita bace aqidar shi Ya an ɗauki aure an bashi sannan daga baya shi ka bayyana cewa ka aƙiri shi kaga ya ƙulu na bi afuwa ne ma ne sami yobin ƙulubi suna faɗar abu a bakin su wanda ƙarya ne ba shi ba ne a zuciya a mutane nawa ne muka sha magana a baya cewa ana zagin su hakuri suka fito suka ce ƙarya ne yanzu waye yake shakka a duniyar najeriya ana zagin su lokacin da nelson mandela ya mutu ba akwai wani masiyaci da ya shiga facebook allah ya tsine ma Allah tsine ne albarka ba na so tsine mu ba ba sai na ga ba dai ta ba sun sa abin da ya fito ba a yi rubuta a fito yace ana ta magana sai na abubakar ana ta magana abubakar su yace ga san Mandela da abubakar su haka yi a fito yanzu wannan wanda zai fito ya faɗi wannan magana san Mandela ba duk duniya ta yi jima'i cewa arne ne ka da baya amma ya fito ya ce wai gara nassan mandela da sai na abubakar haka ake wani ya fito ya faɗi maganar banza kan na na'isha wani ya fito ya faɗi maganar banza kan na rubuka amma duk da haka inda a tsirar shi a asirin na zage-zage ne gama turuwa ba idan ka ka ce suna zagi wala wani zai zuwa a yaren tsuwa da Allah a wurin da ke billahi lalzi la ila illa ruwa a mun shirin su ba ta dare ya ƙulu na ji afuwa ne ma laifin bi kulubi suna faɗar abu a bakin su wanda ƙarya ne ba shi bane a zuciya shi yasa a wani malami da ya rubuta littafin ya samu sifatul munafiqina yace wallahi duk wata sifa ta manafinci. daga farkon ta zuwa ƙarshen ta idan ka ɗauko ta ka ɗora ta akan ma'auni na aƙirin shi ba wanda ba ta cika kun yanzu ai mun faɗa ko alaƙar su da wa da kafare su sannan na biyu sai ne يقولون في أفواههم ما ليس بقلوبهم أو ذاك مونا فلا من دنيا كثير الشوك صحابهم من الله أقولهم شيء دعوة ملكي النبي wanda ya haɗu da annabi wa amana bihi kuma ya imani da annabi sannan wa mata alal imani ya mutu akan imani shine sahaba wanda ya haɗu da annabi bai imani da shi ba ko musulmi bai zama ma bandantana ya zama sahaba wannan ita ce ainihin wato aqidar mu da mu muke bauta ma Allah subhanahu ta'ala da ita da haka a daina zagawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai da cin mutuncin su da musu ƙari da musu shari wani magana in ka faɗa sai ya sa masa jingime ne amma bai ganin jingime mun sai na abubakar da umar cewa manyan mutane ne bai kamata su kuma da girman su ba a ce a samu wani wani mara mutunci wanda ko a zamanin nan da kuke rayuwa da shi a sosaitin da yake baki na yake da shi ba amma cewa ya buɗe baki ya zagi sai na maka, ya zagi umar ya zagi usman Allah ta'ala ya ƙara musu yadda Da wannan yana daga ciki da haka munafinci dama kishiyarsa dama shi ne imani a zamanin shi yasa malamai da suka tashi ta ayyukan imani suka ce shi ne dama ƙaunar bin nisa Har shi. ya faɗa abu sannan wa ta ƙarin bin jina zuciya su yadda da abin da shi harshen ya faɗa sannan mu'amalar bil arka gabbai ta tashi su yi aiki al'imanu ya zai da a aka barwa yana ƙaruwa idan ana ma Allah ta'a sannan imani yana raguwa idan ana ma shaitan ta'a idan zuciya baki ya faɗa abu zuciya ta ƙudurce sabanin abin da baki ya faɗa to daga lokacin munafunci shi yasa Allah ya ce idan da akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah idan munafikai suka zo gaban ku suna faɗa da bakin suna cewa mun shi da kai manzon Allah ne maganar da suka faɗa haka ne ko haka bane sai Allah ya ce wallahi la alamu innaka la rasul wannan maganar da kuka faɗa Allah ma ya san shi manzon Allah ne amma wanda mu ya shahadu innal munafiqina Allah yana shaida munafiki ƙarya suke saboda wannan ka'idan ya tsoro da abuwa ne malaika suna faɗar abu a bakin su wanda ba shi bane a cikin zuciya Allah sai ya ce ittaqahu ku jannatan wata sabrun an yi sai ta karbi wannan rantsuwar ya zama shi ne garkuwar da za ta kange mutane daga tabarkin Allah sai Allah ya ce musa a ma ya amari. sai ce kai da annabin amari wannan ya faru ne saboda sun imani a ina gaba sun makafa sannan sai suka kafirci a ina a zuciya Allah ya ce fatuja ala qulubihim fa da ya yafqahun saboda haka shi ne imanin malakai in ka ji mutum yana magana a baki na maganar tsauran ahalin zai shiga wani za ka ɗauka da gaske ne wallahi kuma ba shi ne ka ji kuma aka ban da ya kawo me alaƙar kaunar ahalul baiti da zagin abubakar da umar da usman a lokacin da suke da alaƙa da mai kyau su san da suka rayu tsakanin su wannan ya ba wannan aure wannan ya aure wannan wannan ya ba wannan sai ka har Allah ya faɗa ya ce wa idza ra'aita ji buka in ka ga na wata kila jikin su ma zai baka sha'awa wa in ta tasma' li qawlihi in kai magana in suna magana ma za ka iya sauraron magana Allah cikin sarki yake cewa ya samu na kullu sihatin alaihi wa in yaqulu tasma alqawli ka annahu khushubun musannada amma yadda ka san kaka ko da aka jingine ba shi da wani amfani amma fa duk sanda ya samu na kullu sihatin alaihi da ka ja aya ka ja hadisi kai bayani ko ba da sun kai ba za ka yi da su aiki duk abin da kai nawa ajan sai an zage su da su aiki amma wanda yake da wannan aqidar ma in yana da kunya ba ko ko zagin shi ba ya kamata ya daga kai shi da ke zagin manyan mutane waliyai ba waliyan na ingo waliyai masu rijista da ake zaka daga kuma ana a cewa wani ana jira ne Allah ta'ala ya samu dace to wannan shi ne yasa kuke gani idan aka zo irin wannan gaba ta magana akan abin da ya shafi sabon annabi duk wata kama da muka san wani matsayi a fili suka to sai mun tushe ta ba ma bari haka Allah ta'ala sai ce su munafikai suna faɗar abu da bakin su wanda ba shi ba ne a cikin zuciya wannan alama ce ta munafici mun sha yin bayani muka ce Allah subhanahu Ta'ala ya da duniya gida biyar kuma barka ne wani kaso kake ciki ne Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ce mana wasu sabiqun al-awwaluna ko hmm. sai ya ce min al na wal ansar magabata na farko muhajir da kuma ansa yadda aka kulle kofar annabta haka aka kulle wannan kofar yadda babu wani wanda ya sai min yi da awa shi annabi to ba kuma wanda ya sai min yi zai ce shi yana da cikin muhajir ko akwai shi yadda aka kulle kofar annabta ba wanda ya sai min yi zai ce yana cikin ansa wallahi malam mutum ba zai girma wasu babban annabi ba sai wanda ya tashi ya je makka da madina daga kai yanzu ana bala'i da kai unguwa ma ka canza saboda addini ka kasa amma ka habbai a lokacin da ba mashi ba mota ba keke ka je ka tambayi duk wanda ya taba zuwa makka ko madina idan ana tsananin zafin rana ya bambanta da zafin da ake a nan kasar kaf zafi ne na sosai amma cikin wannan zafin sahabban annabi suka bar makka suka bar kuɗaɗensu da gidajensu da komai na suka bar maka suka ka tafi madina don su tsira da addinin Allah ba wani a cikin mutanen duniya da za a ce masa muhajir ne babu shi ba wani a cikin mutanen duniya da za a ce masa ansar ne babu shi idan ba ka cikin muhajir ba ka cikin ansa, ita ce gaba ta uku da Allah ce ce wallazi na tabbakun bi insani sai kuma wanda suka biyo bayan da insani biyu bayan muhajir da ansar da insani shi ne rayuwa kan aƙidar da suka rayu da rayuwa kan irin manhajin da suka rayu sannan tsakaninka da kowanne in an jira shi ka ce radiyallahu anhu hmm. dan shi Allah ya tsare yake wallazi ne tabu'uhum bi insani sai yake rabiyar anhu wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar yasa malamai suka ci duk qur'ani wannan shi kadai ne duk inda Allah ya kawo ta a sai an kawo min kafin shi amma saboda girma akan matsalar sahabbai Allah da ya kai ya ce wa addala mu jannatin da ce min ta ta sai ke ta ta al'anhar shi kadai ne kwalla cikin alqur'ani to waɗannan nau'ikan guda uku in ba ka cikin muhajir ba ka cikin ansa, ba ka cikin alladina tarqum bi isan to ko ka zama arni dan sa ko ka zama munafiki dan sa hmm. dole sai an yi ɗaya. ali bin al-husayn bin ali an ruwaito daga gare shi a cikin littafin kashfin guma na irbiri na irbiri yana ba da labari cewa wato allah mu ja a ilahi na farin bin ahalin iraki wasu mutane wata rana wanda shi ne imami na hudu shugaba na hudu a aƙidar shida to wata rana ali bin al-abidi ne yana zaune sai wasu mutane suka zo daga iraki فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ينا ضمير suka zagi abubakar suka zagi umar suka zagi usman wannan ma fara hulun kalami lokacin da suka gama maganganun su kala ta yake masu alaƙa su biyu ita ku ni labari na ga kun zo kun abubakar kun gaji umar kun gaji usman an ci ku ne muhajir na farko wanda aka fitar da su daga gidajensu ya sabo na fasar min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yadda Allah ya yansuru Allah wa rasulahu suka ce taimaki Allah da manzon Allah suna zaune a gaban annabi Allah ya nuna sai ce ga sunan ulaika hum sadiqun ga sunan su ne masu gaskiya dan Allah ku da kuka zo kuna zagin Abubakar da Umar da Usman ku kuna cikin muhajir qalu da suka ce Abu cikin. shi da shi yake masu wannan kamar muna ciki suka ce ba masu to mutanen ba yake faɗa ba ballan talawar wanda yake rayuwa a wannan zamani ta ce ko don me ba a cikin muhalin za ku kuna zagin abubakar da umar da usman sannan yake musu an ci mun labi na tabahu uddar wal imana. ku ne wanda kuka zauna da gidajen saboda masu imani yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu suna son duk mutumin da ya taso daga wani gari ya zo garin su saboda addinin Allah sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim rusafa suna fifita dan uwansu musulmi wanda ya zo garin su akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita Allah ya nuna mutanen Madina yake ga sunan ulai'ihum wa man yuqashun anfusihim fa ulai'ihum al-muflihun muhajir Allah ya ce musu as kuna, ansar Allah ya ce musu al-muflihuna wanda su ya hada guda biyu a fiye da as-sadiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar nan muhajir da ansar a nan ya anan yace wa'annan as-sadiquna anan yace nan al-muflihuna amma kun san abun mamaki sahabban da qur'ani ya kira ce musu al-muflihuna a aqidar shi'a ba mutumin kirki ko ɗaya a cikin su dan annabi ya bar duniya wanda suka rage a musulunci ba su ce mutum tara ba kuma mu har annabi ya faɗa mana ya ce mana alamatul alamatul imani hubbul ansa alaman kai kana da imani shine san mutanen madina yace alamar munafunci din mutanen madina kamar yadda yace alamar munafunci in ali bin abi talib alamar imani san ali bin abi talib muna gode ma Allah da Allah bai kare zai wani kin alheri na bi kare ba Allah ya kara masa yadda qalu la ka tabu ba ma yace yanzu kun ba ka cikin muhajir ba ka cikin ansar kuma kuka zo kuna zagin Abubakar da Umar da Usman suka ce eh gaskiya ba mu ciki qala sai yace fa antum qad tabarra'atum an takunu min ahli hadhihi al-fasiqin lalle kun barranta ku kasance daga cikin wa'annan kungiyoyin guda biyu sai ce wa ana ashadu annakum lakum min alladhina qala Allah muhsin yace kuma ni na shaida ku ba ba daga cikin wanda Allah yake والذين جاءوا من بعدهم wanda za ku zo bayan su suwa sahabbai wanda za ku zo bayan muhajir da ansar ni da kai da kowaye a cikin wannan al'ummar ya zo bayan sahabban annabi ya ƙuluna ga aikin da Allah ya sa ni ya sa ka in dai kai kana da imani da kai ya ƙuluna rabbana da firlan abin da suke to Allah ka gafarta mana sannan wani ikhwani lil ladina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mu ɗan uwan wanda suka riga mu zuwa lahira da imani yadda san suka zama su ne sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko to haka nan suka zama su ne sabiquna bil iman Aka suka riga mu gaban Allah da imani aikin da Allah ya sa ya sa ka in dai kana da imani da an kira sahabi ka neman masa ga Allah da sai radiyallahu anhu wa arda Allah ka yadda da shi shine yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka jarrabe mu da kiyayyar mutanen da suke da imani a zuciyarsu har addu'a ma Allah ya sa sai ka dinga yanzu to kai masu imanin ma adam farko wanda Allah ya nuna ta gaban annabi ya ce ga sanan kula da sahubul mu'minuna haqqa su ne masu imanin gaskiya ma duk wani a duniya wanda ba su ba imanin sa ba tabbas ba amma su Allah ne ya nuna su ya ce ga sanan kula da sahubul mu'minuna haqqa su ne masu imani na gaskiya har Allah ya ce mana fa in amanu bi misli ma amantu bi in kun imani da irin imanin sahabban annabi to fa kadin ka da kun samu shari'a har Allah ya ba mu imanin su da imanin annabi yace amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna to wayannan mutanen da Allah yake ai koyi da imanin su da hada imanin da imanin annabi wani sai zai yake ce dukkan rayuwa yasa na faɗa muku rashin yadda da qur'ani ne haifar musu wa'annan matsaloli amma wallahi duk wanda yanzu duk sauran aqidu a duniya wata aqida ce kuke ji kana da tuhuma akan sabon annabi a gani ai ko ɗan ɗari ko sabanin mu da su ka taɓa jin muna sabanin don ɗan ɗari akan ta hana rage sabon annabi babu eh, sabanin inda muka yi sabanin da su daban amma ba matsala ba ce ta rage sabon annabi to wannan yana daga ciki يجي يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله كي مغفر لي كي مغفر da Allah ya faɗi wa'annan kasar guda muhajir ansar da kuma wallazi da ja'u min ba'alin ku su ne wallazi da taba'u bi insanin ku sai Allah ya ce wanda suke ba munafikai kenan yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna faɗa ma ƴan uwansu kafare ahli alkitab shi yasa anan ayar Allah sai yace hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su munafikai sun fi kusa da kafirci da ba fiye da masu imani shi yasa anan Allah ya kuma hada yace alam tar ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab saboda haka ba abin da ya haɗa sahabin annabi da zama ainihin wato ba abin da ya haɗa sahabin annabi da munafiki munafiki daban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato daban Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu cika da imani wannan yana da ciki Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shi ne yafi kowa sanin abin da mutane suke koyewa na imani ko kishira haka alladina qalu li ikhwanihim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله تعالى الذين قالوا سنوا إن سكرك والإخوان من غيان وقعدوا وتسمعتي مستعين وتنفذونه الذين قالوا لإخوانهم وقعبه أن يعني القائلين قائلوا عن الجهاد وأن ذكي شيئا جمعون ستضعون فقط فأيهم وفي الجهاد لو أطاعونا أين أشيكم من الجهاد ما قالت نمك فلا ممكن مك شيء فضعون فقط كياس ما قلت لولا ما أكشف بعض الله عزيزي كفهم لها تاني كل فضل أن أنفسكم الموت شيئا سأل الله عزيزي كنت mutum ya zauna ya ci zuwa aikin addinin Allah ya kai idan mutuwa ta zo in ya ishe kin kuɗa mutuwar ba in ya isa a ya gafirin wal mautu bil qurbi ya tsarau a hammaka mar'afi malibika ya marau a jita kalamta amal bima kunta tasarau a jaddaduka al-ayyam wan nasu taharau fa annaka bil qadri marun mubarrak ألا ترأوا قبل الفوات لاهج أتنصد أن الموت أبدأ صالح إذا جاء كل الكلب ليس بذلك أمنت الليالي وهي أكثر صالح فكن هاجرا إن النوائب تبلغ إذا الله يسور متوى تلك الدنيا تتعب باب وني في سنك إذا شيخ الله تيجي كل فترة عن أنفسكم الموت إن متين يا إخي تنك إلى كنس مطور إنتهي إن كنتم صادقين إن بي دقستين كل أغاني zama mutum ya ƙi zuwa addinin Allah shi ne abin da zai sa ya kai wato samu zaman lafiya to Allah ta'ala ya sha yin bayani akan munafikai yana cewa ya halifuna billahi su munafikai suna rantsuwa da Allah cewa innahum lamin suna cikin ku safai Allah ya ce wa mahum minkum ba sa cikin ku walakin lam yakunu yafraquna mutane ne masu masulata inda Allah ta'ala Ƙarƙashin wannan ayin na bi afwahi ma laysa fi kulobin. Ya a da ya'taziruna ilaykum da asu. idan kuka tafi aikin addinin Allah sun suka zauna suka ke zuwa kuna dawowa za su dawowa ya ta kawo uji Allah ya ce kulla a tazimu lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akbar kace ba wani uzuri da zamu karɓa ba za mu amince muku ba Allah madaukakin sarki ya sanar da mu halin da kuke ciki kafin ma ku zo wa sayara Allah kuma wa rasuluhu da sannan kuma Allah zai ga aikin ku da annabinsa ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah sai ce ta yahari kuna billahi idan kuka je aikin addini kuka dawo da sannu za zo su dinga zo kuran tsuwa da Allah idan kalantu ilaihim li turidu an idan kuka dawo dan ku kaura kai akan su kan ma magana akan su Allah sai ce fa a'ridu an to tunda so kike ku kaura kai ku kaura ka kafi magana akan su amma fa innal murji su sani su datti sannan wa ma'awahum an-nar ko ma'awamar jahannama kuma su ita ce jahannama bi bima kanu yakfi saboda sakamakon abin da suke aikata Allah ya ce ya kuma da da kullu tawzaw an suna rantsuwa da Allah dan ku yadda da sun ka amince musu Allah ya ce fa in tarzaw an ku kun yadda da sun kun amince musu fa inna la la yabda an al-qawm al-fasiqin babu yadda za a yi Allah kuma ya amince mu mutumin da yake ainihin wato fasiki wannan yana daga ciki da haka wannan allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu in malamai suka ce ibn abbas ne ke cewa nazarin bi abdullahi bin ubay wa fi ikhwanihi suke maganganu guda biyu cewa annahum ikhwanuhum fi nifaqi wannan ita ce magana abdullahi dan abbas yan uwan wajen munafunci magana ce ne cewa ikhwanuhum fi nasab yan uwansu ne a wajen nasaba ba a wajen munafunci ba fa alal awwal yaqulu al ma'ana akan wannan sai ma'anan ya kasance qalul ikhwanuhum al munafiqina lau a tsa'ana lau a tsa'una ma kutilu ma a muhammadin sallallahu da kuma nabiya da ba a kashe mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan shine saboda haka wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa saboda haka shi yasa malamai suka ce eh daga ciki gudun aikin addini don tsoron mutuwa alama ce ta munafiki da kaga kana gudun aikin addini saboda kakka mutu don ba sa maka yadda ta sabin da garan bawa munafunci ya dan fara farmar kan gari sai ka kore shi sai ya yake shi wannan yana da mutu. sai ta Allah ya ce masa to tun da haka ne kun fadara kun an an fusu kubul mu kun ba ya ake kare wa kansa mutuwa mala'ikan inna al-manuna hiya as-sabil faman yakum lam yantahi bi rijlihi fa ka'anka ita mutuwa ita ce hanyar da duk wanda bai shiga ba da kafarsa to kuma ma ya shiga ne da haka kowane mai harbi a duniya yakan yi target yau da gobe ta sa wata rana idan ya harba ba zai samu ba amma ban da mutuwa shi sa'an mashi na mutuwa bai harba harbawa mai kuskure kuma ba zai ba don ba yadda za a ce mutuwa ta zo daukan wani ba ta same shi kai aka turo ta dauka a ce wai ta yi ta zo a na a wana. ai ba zai taɓa ba ba zai taba ba saboda haka a yi haƙuri a kwantar da al'amura ba wanda zai mutu sai wanda kwanan su tsari don kwanan ka ya kare wala baka da wata dabara idan an gama abu ana aida a ce za a ce da an yi kaza da an yi kaza walan ya akara Allah nafsan ne da a ajalu Allah ba zai mu kowace rai jinkiri ba idan lokacin kiri. yi Allah ta'ala ya samu dace ya samu suka da imani da haka yi zamanto wannan gaba ce da take da muhimmancin gaskiya ko mun sha bayani a baya akan irin waɗannan matsalolin da suke da alaƙa da ainihin wasu mutu Allah ta'ala ya samu gari sai ya ce wala ta saban nan ne ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ابن عامر يا كرنت ولا تحسبن الذين قتلوا بمقام قتل يا كفر يا كرنت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا sannan wato sauran ƙura'u sun karanta da suka kamar yadda alaramma ya karanta wala ta hasaban da lalina kutilu fi sabilillahi amwata shi ne imam shafi yake cewa bima qutilu tashdid bima qutilu tashdid labba wa ba'dahu wa bil haddi lishami wal akhir kammala al-imam ibn qasir yake ta yukhbiru ta'ala an shuhada Allah yana ba da labari akan shahidai bi annahu lallai su fa wa in qutilu fi hadhihi dar ko da an zai su a wannan duniya fa inna abwaahum hayyatu ko fa inna arwahum lalle rayukan su rayayya ce marzuqatun fi dalu qara ana azurta ta a gidan tabbata ita ce lahira ba sai ka a can baya ba da yace wala nabari wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتكم بل احياء ولكن لا تشكرون duk wanda aka kashe shi akan tafarkin Allah kar ku ce matacce ne raye ne a gurin Allah amma kuma ku san wace irin rayuwa yake cikin ta ina fata an gane to tun da su suna ganin ka dan mai ma za ka tafi aikin Allah a kashe ka كان لو نعلم قتالا لاتبعناكم الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا انا كن لو نعلم كمتبع فشين الله سي كاو للاشي ga duk mutumin da zai mutu akan tabarkin Allah kare da mu ba matsala ba Allah sai ya ce wala ta sabanna allazina qutilu fi kada ku taba tsammani wa'inda aka kashe su akan tabarkin Allah matattu ne sai ce bal a wannan magana haka take ba ahya'un inda rabbihim rayuwa ne a gurin Allah madaukakin sarki yurzaquna ana ainihin wato azabta su malamai sun kawo sababin saukar wannan aya har asbab guda uku na farko suka ce inna awliya ash-shuhada lalle wato waliyai shahidai kanu idza asabatkum ni'matu idan wato wata ni'ima ta same su ta hassaru al shuhada sukan yi ainihin wato bakin ciki akan shahidi Waƙalu qalu sukan ce nahnu fi ni'mati mu nan a wajen Allah mun mutu a kan tabarkin Allah ga mu muna cikin ni'ima wa aba'una wa abna'una wa ikhwanuna fil quburi na kuma ɗan uwan mu wato su kai ɗan ɗan uwan mamata din da su suka mamatan sun mutu sun ba ɗan uwansa a duniya idan mutum ya samu wata ni'ima abinci ne zai ci bai ne zai ci gida ne ke zama a ce zai shiga cikin daula idan ya sila sai ga cewa ko oh, mun yanzu ga shi muna cikin wani irin nima a wannan rayuwar ta duniya amma ga ɗan uwan a kabari sun da sun mutu fa anzalallahu ta'ala tanbihan anhu wa ikhbaran an hali aslahu sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya dan ya ba su ɗan uwan mamatan labarin halin da su mamatan suke ciki tunda sun mutu akan tafarkin Allah sai ke wa ta aka banda lalazi da kuke rufi ta bilin layu a mawato a haya a inda rabbi da kuna kenan tun da ana azurta su har da inda ake ba a abu nan ana ya kuwa kuke kuke a wannan rayuwar ta nuna ina ba ta an fahimta saboda haka malamai suka ce wato a haya a rayu ne a cikin addini fiziki sannan rayu ne a wajen ambato wasu malamai suka ce da annahu yurzaquna wa ya'kuluna wa yatamatta'una kal aya hmm. yadda ka san kana jin daɗi kai komai na rayuwa to haka duk mutumin da ya mutu akan tabarkin Allah bayan ya koma zuwa ga Allah haka zai ci gaba da ainihin wato rayuwarsa magana ta farko malamai suka ce yana daga cikin anna arwahum tarkau wa tasjudu kullu lailatin tahta al-arsh ila yawm al-qiyamah domin layukan su sukan yi ruku'u su yi sujjada karkashin al'arshin Allah ta'ala wasu malamai suka ce da annan shi da layin da lafi alƙabul a ta akul duk mutumin da ya mutu akan tafarkin Allah babu yadda za a yi ainihin wasu tsufa a cikin kamari kuma ƙasa Allah ba zai bari ka fi ƙarƙashi ka fi ƙarƙashi naman da tsinkawa yadda gari abun yana da wahala ba kowa bane yake sadaukarwa ya je akan ta sai kowa yana neman yadda zai ainihin wato kuma Allah ya ce aina maka kuno da hukum al-mu'min sai ka zama gudu in Allah ya ce wa kwanan ya tsare ba saura kana tsaya a kuma jerin daga ta a gaban ka wannan aya ayar wasu malamai suka ce ibnu isa daga ibnu abi talha yace haddathani anas bin malik anas ya bani labari a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الذين أرسلهم النبي وأن النبي آياته إلى أهله المأمونة zuwa ga mutanen bi'i da قال يجي لا أدري أربعين أو سبعين سني ممثل أربعين أو سبعين أما رواية كائن من الشيء ممثل سبعين وعلى ذلك الماء وعلى ذلك الماء آمر بن الطفيل الجعفري فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم والنوج الرجير أفعين وتؤمر بن الطفيل وأتو sai sahabbai suka fita da sahabban annabi hatta aka garan mushrikan alalma fa qa'adu fi ثم قال بعضهم لبعض ايكم يبلغ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فناغا ana nuna cewa lokaci yayi kuma akwai bayani da ya kamata a ce an yi akan wannan ayar musamman yanzu da lokaci ne da ake ɗiba rayukan mutane da ka ba gaskiya wani ba kamar ba sai lallabo da bindiga sai tura ta lahira da kuma in ka taba ake ba ta ruwan nasa kamar da zafi wata da ne rafi kuma waye ne hudu ne don ya zauna a cikin don ya zauna a cikin ta da ma ka yi tsammanin wani naka da goma a ciki to kayan da kanka walau kana fi duniya ta zo mu wahidi ka kana rasulullahi ayyuhan wa baqiya da dawwamar da wani mutum karrama shi ne a duniya da har yanzu manzon Allah yana rayar da duniya ولكنها تبنى ويبنى نسيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي Allah ya samu cika da imani da aiki mai kyau daga ƙarshe muna ci gaba da tilatar da al'umma insha Allah ranar juma'a idan Allah ya kai mu akwai buɗe masallacin juma'a a masallacin keke da izinin Allah dan wajen hayin Abuja sannan ai yanzu ba mu rike kofar neman taimako ba sannan mu maganar naira dubu rubun nan da baka muna nan muna ci gaba da tuntuɓa mutane su kawo mana naira dubu duk ƙarshen wata insha Allah ba mu ci gaba da tuntuɓa ta wasu majalisoshin karatun da izinin Allah Allah kuma ya ba da ikon shi eh, gaba da abin da ya dace ai yanzu kuma mu rike taimakon kuɗi ko abinci ba mu akwai insha Allah muna da bukata da kayan sawa abin da muka faɗa daidai Allah ya karba wanda muka kuskure Allah ya fi mana kuma mun rufe tafsirin mu na ungwajin sayo wannan ma idan Allah ya kai mu jibi za mu rufe shi da izinin Allah kuma mun ce a a nan masallacin jima'a masallacin kallilo a nan zamani mai tafsirin da izinin Allah fatan da muke Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kuma bayan sallar insha Allah kamar yadda aka sani talibai muna karatun zaure a nan da su bayan sallar da sati yi za a dawo cikin zama da fafa ka karatu da ilimin Allah ba tsayawa za a yi ba ko kuwa shi gaba da wasalawa za a yi ba a gudu da baka ta ya ce yakan yake mu za a bauta ma Allah ne har sai mutuwa ka zo Allah ya sa mu fita da imani saboda haka abinda muka faɗa ne Allah ba mu lada wannan muke kuskure Allah ya ji mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum